inna كذلك نجزي المحسنين tabbas irin wannan sakamakon da muka saka wa annabi Nuhu da shi haka muke saka wa masu kyautata ibadarsu da da'arsu ga Allah shi kadai